assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata sha takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyu ga watan Jun. shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na saba'in da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jadda wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani mun kama hanya gadan-gadan za mu je mu tarar da bayanan da malam yi nufin yi mana dangane da abin da ya shafi illolin rabuwa musiban da ke cikin saɓani to shi ne akan hanya muka tsaya mu ji wasu daga cikin ƙungiyoyi na ɓata wanda waɗannan ƙungiyoyi sun taka rawa wajen ɓatawa da gurɓatawa da kuma disashe hasken addinin musulunci daga cikinsu a karatunmu da ya gabata mun fara tattauna dangane da asha'ira inda malai ce al'asha'iratu hum atba'u abil hassan al'ash'ari su waɗannan asha'ira su ne mabiyan wani babban malami abil hassan al'ash'ari wa hazil firka tun sabu ilaihi ita wannan ƙungiya na asha'ira to ana danganta ta zuwa ga abul hassan al'ashari waƙar ta ba haƙiƙa ya tuba daga wancan aƙida ta mutazilanci da mijin mahaifiyan kuma malamin shi abu al'ajuba'i ya ɗora shi a kai kusan shekara arba'in sannan ya koma ya shiga aƙidan kullabiya magoya bayan abdullahi ɗan sa'id bin kilab daga nan kuma sai ya kirkiri nashi tafiyan mai suna a sha'ira daga nan ya tuba wa'ada ila mazhabi ahalus sunna daga nan ya dawo mazhabin ahalus sunna dama ka in bid'a suke sai sun tafi sun dauka hanyar za ta bulle in sun gaba za ta bulle ba sai su dawo in sun dawo sai ku karbe su wa allafa fi zalika ba'dul kutub daga nan ne ya rubuta wasu daga cikin littattafai akwai maƙalatin islamiyyin wa ikhtilafil musallin akwai littafin al'ibana an usulid diyana guda uku ne walakin lam yaslim min ba'adil alfazil kalamiyya duk da waɗannan manyan littattafai da ya rubuta bi kuɓata daga wasu lafuzza na ilmul kalam a bakin shi ba hatta walau ba'a da taubatihi kai har bayan tuban shi. mun gano wannan da kyau ku? shi ahlus sunna bai bata yabi wani sai dai wanda ya bata ya dawo mu sunna kun gano wannan da kyau ku? domin ita sunna tana da isma isma shine kullun annaba ake bi ba abun wani wanda ba annaba ba zai wahala ka ji dan shi'a ya zama dan eh, sunna ya zama dan shi'a zai wahala in kaga wanda yace yana sunna ya zama shi'a ko ba sunna yake ba yana dai zuwa masallacin ahalu sunna yana sallah amma bai san me yake ce ma sunna ba ma bayan da za a yi kana ahalu sunna ka zama ba khawariji ko ka zama ba mutazili ko murji'i ko jabari da eh wannan shirita na kadariya da sauransu ba zai yiwu ba sai dai su su bar abin da suke su dawo nan to shi diya wace a wacin da sa'abul hassan al-ash'ari suka yi kaga sun dawo fanas alullaha ta'ala an yi ya'fuwa anhu wa gafiyar lahu wale ce muna roƙon Allah mai afuwa kuma ya gafarta mashi wal a fi fi babil asma'i wa sifat mu'abdila so da na ash'ira <clears throat> duk za ku san su don wanda yake karanta littafin da jinna ko ibrahim al-laqani ko hayatul islam wannan duk aqidin asha'ira ne a ciki muqaddiman farkon nan na sifat na cikin qawaidi duk aqidan asha'ira ne shi za bi a karantar da musulmi waɗannan miyagun aqidin ba shi yasa idan za a karantar da qawaidi to za ka tafi can inda yace bismillahir rahmanir rahim ne ya fara haza qawaid sala daga nan za ka fara amma duwannan abubuwan da aka jojjona a farko jona jone ne ka zubar da su abubuwan da aka jona a ƙarshe duk ka zubar da su sala ina ma'anar la haliku ba ka ki fasara ba la haliku ma ma'anar halik ma'aski ba la haliku ba mahalici sai Allah wala ma'budun babu abun bauta bi haƙƙin illa huwa face shi ubangijinmu bayi masu kamanni banban wannan da wannan fassarar ne zaka zama ka san Allah na zaka san shi to ko babanka ne ake mai ake ma kwatance haka zaka gane shi ba haka a fassarar tauhidi yake ba kuma ga samun katukan da muke na sharhur risala at-tadmuriyya nan za ka ji bayani filla-filla Allah shiryar da to su a sha'ira a babin al'asma'i wa sifat sunaye da sufofin Allah su mu'attila ne suna kora sufofin duka fahim yuthbitun al'asma su suna tabbatar da sunaye sunaye ma ba duka ba walakin la yuthbituna min mina sifati illa sifati as-sab'i faqat sufofi bakwai suka zaɓa zaba suka ce su kaɗe suka yadda da su wahiya alhayatu wal kalamu wal basaru was sam'u wal irada wal ilmu wal fakat waɗannan guda bakon kenan sun yadda Allah yana da rayuwa Allah yana magana Allah yana gani Allah yana ji Allah yana da nufi Allah yana da ilimi Allah yana da iko waɗannan guda bakwai ne kaɗai cikin siffofin Allah a sha'ira suka yi da su to ko da kuwa ce sunayen Allah guda casa'in da 99 nan kaga bakwai suka dauka sun zubar da wajen guda 92 saboda kowane suna akwai sifa a jikin shi shi ne sai mala yake cewa ma'aktilafi ma'aktilaf ma ahli sunna fi ke isbatiha hatta waɗannan sufofin ku da suka yi da guda bakon nan to suna da saɓani da ahalu suna wajen tabbatar da su yadda ahalu suna ke tabbatar da waɗannan sifaɗin su ba haka suke tabbatarwa ba za su ce maka ne alhayatu bila hayatin wal kalam bila hurufin wal basaru bilal bila kaza samu bila kaza wal haka rayuwa ba ta rayuwa ba to me kenan magana ba da harafi ba me kenan gani ba da ida ba me kenan kun gano wannan da ku shi yasa yanda muke tabbatarwa ba fa haka suke tabbatarwa ba shi yasa da su da wanda suka kore da ɗaya ne wai sammunaha bisifatil aqaliyya suna kiran waɗannan sufofi da sufofi ne na hankali su ba sai ma yadda Allah yana da ido ba ba sai da Allah yana ji ba duk ba sai da wannan ba za su yadda sai kuma su rushe Allah ya kyauta kawo misali irin abin da ake da ne ɗaki ɗaya kake da shi kun san da mafi yawancin gidajen ƙauye ɗaki ɗaya ne haka ne eh ɗaki ɗaya ne ba ciki da falo ba ne za ka ji za ka yi aure sai kuma haɗo ka da 'yan zaman ɗaki an yi ba a yi ba kun gano ne da kyau ko daidai ne fa kamar kaman an baka da wannan hannu kuma an me an an shi da wannan kuma kai ba ka ke gare ka ba jama'a an fahimta to shine abin da suke yi mala yace wa hum fi babil qadar su waɗannan asha'ira dangane da abin da ya shafi kaddara murji'a su murji'a ne kaga a ce mu'attila ne su nan kuma me murji'a ne shi yasa sai ga mutum yana cewa shi ahlus sunna ne kaga mun kasa daidaito da shi a irin wannan aqidin ne muke samun matsala da su na farko su ba karatu suka yi ba an gane yanda aka zo ka zo da suka ce to su a sha'ira a babin sifat mu'attila ne ka ce bayani ba zai iya ba su a babin kaddara su murji'a ne ba zai iya bayani ba kuma da yawansu jahilai sun yaudare suna ce masu malamai kun gano wannan jahilai sun yaudare su shi za in ka san baka katu ba ko in aka ce maka malam irin na kasa sai ka ce me almajiri ka na lafiya ko kuma ka zauna malam kawai na yau da kullum amma in dai malam ne da sunan karatu ko ina baka shawara ko ka karba ko ka rabu da su ka je makaranta Allah baka iya waɗannan abubuwan ba ko har yau baka san la ilaha illallah ba har yau balantana ma a biya maka muhammadu rasulullahi sannan a je sallah da sauransu wallah sai ka san waɗannan abubuwan duka kuma a ƙasar nan ko kun san aƙidan a sha'ira manyan malaman ƙasan nan suke da ita shi yasa suke gane karatuttukan mu fas a irin yadda ku ba ku ganewa za mu kadu ka tashi ta jin daɗi hankalin ka kwance ka ce kayo an zubar da harufa wani shehi yana ji ko ranar ba zai iya bacci ba shi ya san abin da aka faɗa shi ya san me aka faɗa yanzu yau da a ce karatun wannan littafin yau ɗin nan za a sa shi a rediyo ko karfe biyun dare ne ko suka ji ana wannan karatun ko to shi kenan za ka yi sun ce ba a neman zaman lafiya ba idan aka kai ma 'yan sanda su kuma sai su ji ba ji inda aka ce kara zauna lafiyan ba <laughs> su ba su ji ba shi yana ji a jikin shi don wannan muguwar da ce a ran shi kuma an ce ba daidai ba ne to shi rashin zaman lafiyan kenan dole gaji ya ce ai su ne shago suna karatun da ba a san a zauna lafiya waɗannan karatun ne fa an ce su murji'a ne kuma ƙarya ne yanzu ka ce Allah rayayye ne ba da rayuwa ba mai kenan eh Allah zero plus one mene is equal to me minus one haka suka yi yanzu haka ce one plus 0 me za ka sa minus 1 me za ka sa shi ne alhayatu bila hayatin albasaru bila aini di shi ne ba asam'u bila sam'in me kenan babu fa kenan suna son ce maka ba Allah ne a bakaici to na fito fili na faɗa to ne sai mala ce a bisa babin kaddara na Allah to su murji'a ne li'annahum annahum yukhrijunal amala an musammal iman sun ce aiki ba a kiran shi da imani sai suka ce yawan aikin ka bai ƙara imanin ka shi imani wani abu ne daskararre wuri da bai ƙaruwa bai raguwa amma qur'ani haka ya faɗa eh ba qur'ani ya faɗi ba sun saba mu qur'ani da sunna bal wa yakhrujuna alqawla aidan hatta magana ma kai karatun alqur'ani ko kai kaza wannan bai kara maka imani wa yazumuna anna al-imana huwa al-i'tiqad al-qalbi faqat suka ce imani ka yadda a zuciyarka shikenan ko baka yi sallah ba ko baka yi azumi ko baka yi zakka ba kai mumini ne aqidan ahlus sunna ko al-imanu bil lisan wa atikadun bil qalb wa amalun bil ba sai da wannan ba shi yasa idan ka je zauri in malamin asalin ash'ari ne kana bude risala sai ce rubuce muqaddiman nan za ta batar da kai ba zai karanta muƙaddimar risala ba sau da muƙaddimar risala sans tantagaryen menene salafiyanci ce da shi mai risala ba sallafe ne fare raƙi da annabi ne a cikinta an gano wannan sai mala yake cewa wa ammal qawl wal amal fahuma fadlatun za'ida la ta'thiru hima suna cewa magana da aiki wasu ababe ne guda biyu ƙari wanda ba su da wani tasiri ko ga su wajen ƙara imaninka ko rage imaninka wani abu ne kawai ga ga irin shi walali adamihi ma ko rashin imanin ko da su ko ba su inda imanin da nan shi kenan fi ziyadatul imanin wa naqsihi wajen ƙara imani ko rage shi yanda ka ce la illallah ka yadda cikin zuciyanka ko inda ka shekara ɗari kana gunki sujada a wajen murji a kai musulmi ne inda aka shekara ɗari kana zuwa kana tsafi kana zuwa wajen bokaye za ce kai musulmi ne yanzu na tambaye ku a najeriya suwaye a za ku ce man suwaye eh na da safa ko kuka faɗa sun tashi neman ku a nemo ku kun gano wannan da kyau ku duk abin da ka yi za su yi imanin kananan ba abin da ya same shi shi sa bokaye da matsafa a cikin su ake samu tsoron na ƙidan ta murji'anci ita ja musu yan tsakaninka da Allah mai yiwa baka taba jin irin wannan bayanin ba sai yanzu to in ka ji wani yana zagin mai shago kaji dalilin sai ka tambaye shi mai dalili ya gane me kai mashi karatun da ya daɗe na cutar da mutane ne na kai su lahira suna shiga wuta shi ne ka zo ka ce kai ku tsaya ka kuje wuta kuje aljanna wallah wannan shi ne yanzu gaga tun da kiki kana ji ana murji'a murji'a baka san soya murji'a ka ɗauka murji'a wasu ƙabila ne a congo brazzaville ko a rwanda ko a burundi ko a kenya ashe suna nan a ƙofar gidanku yanzu duk waɗannan da ke cewa in yasu Allah ne ko sufaye ba su kafarta su ba kun san dalili sau da sun ce imani wani abu ne a cikin zuci magananka ko aikinka ba zai bata shi ba wannan murji'anci kenan shi ko qur'ani ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fadu biya ala qulubihim Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum sai la ta'taziru qad kafartum wa kafaru ba'da wa hammu bima lam duba qur'ani wani sannan me ahalabi ya wa man salla bi ghairi wudu'in wannan ba amalu bane duk wanda ya salla ba alula amidan fa huwa yanzu da boka murji'a za su gan shi yayi alula da jini ya sadu da jaka ya taka alkur'ani ya rubuta alkur'ani da jinin haila da ribas ya zagi Allah da annabi inda zai kabbata sallah za su bi shi to sun ce imani wani abu ne a cikin zuci wannan aikin da waɗancan maganganun ba su kafarta shi ba jama kun fahimci suwaye murja'a shi sa murji'awa bala'i ne ya sa khawarij idan su ga salafi sai su ce mashi murji'i kamar yadda suka ce ma buhari bukhari da muhammad nasir dinar albani murji'awa sau da su masu zafi ne su khawarijawa su kuma murji'awa masu mugun laushi ne su kuma alusunna sunna salafiyun su kuma 'yan tsaka-tsakiya ne bayanar zafi wa sanyi ke kenan daidai wanka mun gano wani da ke ku allah maɗaukin sarki sa mu dace domin idan ka ɗibi ruwa ta fasashe kai wanka ya ƙona ma jiki eh kanu da matsala in kai da ruwan sanyi ka kwashi mara in kai da tsaka-tsakiya ka nemi lafiya wa allah kuma ummatan ma'ala ya ce wahun fi babil kadari jabariya su a sha'ira idan aka ɗauko ƙaddara babin ƙaddara na Allah to su kuma jabariya ne laiti ƙadi annal abdala ƙudarta laho walaktiya wai bawa bai da wani iko bai da zaɓi idan ka ga mutum ya je ya sha giya ko to kakka sake ka kama shi kame bulala arba'in na shan giya sau da wane ne tilasta shi je sha giya wai Allah ne sau da bai da iko inda Allah bai son ya sha giya da bai bashi dama ya sha ba amma cin da kaga ya sha ko to Allah madaukin sarki ne bashi dama kawai sha abin shi shine suke cewa izafa ne ta fillahi kun kaifa ma ta sha inda har ka san Allah ko da abin da gana ma kai wa fi'luka la wizuru wa qawluka la jahalu duk magana da ka faɗi ba jahilci duk aikin ka ba laifi Shi ne wannan jabariyanci ne shi sa sai ga ga wanda ya kai ƙololuwa a cikinsu duk wani nau'in laifi zai iya yi duk wani aikin sabo zai aikata kuma za ga mabiyan ba su damu ba saboda ya gina su akan haka cewa da Allah bai yadda wannan abun ba da bai yi ba mun gano wannan da kyau kuma asali a gidan shedan ne da masu bautan gunki suna cewa walau sha Allahu ma a sharrakana wala abadna min dunihi min shay'in da Allah bai so ba da bai shirka ba da ba bauta ma wani wanda ba shi ba amma cin da kaga Allah ya bar mu mun yi to ya so ne to jabariyanci kenan shi sa zaka ga 'ya'yan 'yan bida irin wannan an rabu da su suna aikata duk abin da suka so na sabo ga cewa mai faɗa a ce da shi yaro ne zai bari ba na suke son su gaya maka ba sa aƙidansu ce a aƙidansu ce amma da ahalu suna ɗan shi zai fara zuwa makaranta shi zai lallaba ya je ce mashi ɗanka ba zai lalace amma ɗan shi yana kawo kawo ya kwanu da ya ta a gidan ya ce rabu da su yaro ne zai bari amma ya san wannan da yake ɗaukar littafi yake zuwa makaranta nan gaba akwai sha'ani kun fahimci wannan da kyau akwai sha'ani babba cikin al'amarin shi to zai zo ya ce kai marmaza ka daƙi da shi don in ka bar shi da matsala sai kuma kai sa kare ne sai haɗa ka fara da ɗanka a haɗa ka fara da ‘yan uwanka haka siddan suna kan addini ma shi wanda yake aikata aikin ɓannan can shi ba komi sai akwai dattijo irin wannan da aka za ka sai kori ɗan shi farko-farkon fitowar izala ya kori ɗan wanda ya fi ziga shi a cikin koren ɗan suna zaune a ƙofar gida sai ɗan shi je shawo giya Yau yana tanɓele ya fada a ƙofar gida yana amai da fitsari nan da ne ya kira ƙannin shi ce ku ja shi kai shi gida ku ɗan wawanke mashi ɗan uwanku ne sai shuru ya ce iye ɗan giyan ake ci a ɗauke shi a kai shi gida a ɗan wawanke mai jiki ɗan ƙunku ne ni ɗana ba biya shan giya bi komi don kawai ya shiga izala na kore shi ranar ya je nemo shi ya ce ka ƙara wata kan wata ma ya ce ba izala ninka ta biyu salaf ke na yi ta fatan mun gano wannan da kyau lokacin da muka je fada da mala albani kenan mun je na farko sun sare ba su kudi bai ba su ba ashe sun makin din shi da sarki ya kara kira mu muka je shine suka yi mana shagube wa gai sheku yan izalin gaugawa <laughs> wai mu <laughs> mu izala ta ba ta gaugawa ce <laughs> mu ya yi rogawa ba mu wuce izala mu salaf muke yi gano wannan da kyau na tsada kalle suka wani gadu sun yi murzizi na ɗauka daga a dariya ko wanda ya ɗora fuska kawai ga shakon izala gawa na ce a'a <laughs> gano da ce iko Allah kaji ko wani sabon suna yanzu misali irin abin da zaka je fara ka ji wani lokaci suna yi in kai ne ka ji kawai tuntun za ka aje musu kowa lasa biyu ka kara gaba ka sa abin da za su kyau da na abubuwan malaman da ke karantar da su murji'awa ne jabariya ne wallahi mala aƙidance matsala yasa lokacin da za mu fara karatun littafin ta da muriya wannan karatun na so a sa a gidan rediyo dan jarida ya ce haba Allah malam kawo za a iya sa da ya je ji guda uku ya ce kai malam su garin ba za a zauna lafiya da su ba ba mu wani na ce za ka iya sa hike ba ya ce tun yaushe in doki hike ba na bashi da ya je ce kai malam kai yan boko haram su kawo mana hali <laughs> na ce to kai wanda za ka iya sa <laughs> ban gane saboda karatuka ne wanda suke magana akan tsaron kasa. da kuma tsaron al'umma addininsu da komi da samar da zaman lafiya bayan da za a kana jin tsoron a kashe ka ba za ka faɗi gaskiya ba mun gani in ma ba kashe ka ba kana zaune kawai za ka ci daɗi kawai kana yin miƙa wata zuciya wata jijiya zuciyanka ta tsinke ka mutu ba ana yi wannan ko ba yi to don mene ya ke baɗin gaskiya don kana tsoron wani shashasha ya kashe ka hmm? jama'a kun ji suwaye a sha'ira shi sa wannan littafin na hayatul islam condemn su ibrahimul laqani idha'atud dujinna duka in gaje ka bude haya islam za ka karantar da musulmi ko ka dauko kitabut tauhidi na muhammad dan abdul wahab ka karrara musu yasa idan muka zo muka bude haya islam namu kitabut tauhidi haddace shi za a yi kamar yadda kike haddan fataha wallahi malam kuma kaka ce wai anya in Allah da a cikin wata daya da a haddace shi in ka zo ka zauna kafin ma kuna a gama duba takaddunka za a ɗauke ko ba za a ɗauke ka ba za a shigar da kai remedial pre-ss1 kenan kana shiga kan kaya kawo za kantar da kai ba ayoyi ne da hadisai kawai babun kaza sai awai da hadisai kila ma ka hada ce wasu daga ciki shi kenan kawai ka gama da wannan yasa ana taba ka kan tauhidi kawai sai ka zubo yasa je nake jin Jafar ko shekaran je ne ina sha dan Allah in ya sun isa sai photo star din falle daya na kitabu tauhidi su karanta mabiyan su mu kuma su ga falle nawa za mu yi a jawahirul ma'ani shi ko da wasa baka iya wannan shine wani shehin malami malamin shi ya dade yana tsoratar da shi fatul majid sharhin kitabut tauhid da ya je garin maka ya ga kitab a fito da majid ya siya ya biya nazarin littafin nan tun daga barguwa ƙarshe ya ce wannan littafin ne shi yake tsoratar da mu sai sai biyu da ya zo zai je gidan shi sai balla bangon da inda fito da majid yake yage shi sai je sai kai mai ce da Allah mala aiman nazarin littafin nan ina son ga wannan bayan kwana bakwai ya koma malam lafiya ya ce kai ai littafin nan tun da ake rubuta tauhidin annabawa ba taɓa rubuta littafi da ya bayanin wannan tauhidin kamar shi sai ce to alagawa ta malam fatolu majid ɗin da ka hana mu karantawa ne sai da komai fallon ya nuna mashi ya ta isi fari ya ce to ga littafi ya ce a dama ka ne na siyo maka mafi aksarinsu jama'a ba su karanta littafan ba ƙarya kawai aka yi masu su ma suka ci gaba da biya mutane ƙarya ka tsoratar da kai mutum a ce in ka je kaza kakkai kaza iya gudun ka iya kana kallon alheri ka rasa sau da kai shashasha ne yanzu misali buhari na raba shinkafa da waye-waye misali sai wani ce maka wai iya gudun ka iya ladanka sai ka yadda zuwa za ka an su in ka an sa wajen kaiwa gida ka yi gudun kogo yau baka an sa baka kama gudu da me Allah madauke sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa